Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Aisha Ma'azu da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Litinin 12 ga watan Agustan 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Mukaddashin hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security a nan Amurka ya kare matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata. masu kada kuri'a a kasar argentina sun shammaci shugaba mauricio macri a zaben fidda gwani da aka yi a makon da ya gabata sai kuma 'yan sandan hong kong sun yi amfani da sabon dabaru wajen tarwatsa masu zanga-zanga kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Sheikh Ibrahim alzazzaki zazzaki da matarsa sun isa filin jirgin saman kasa da kasa da ke Abuja domin tafiya kasar indiya Haka kuma za ku ji cewa jakadan Amurka a jamhuriyar Nijar Eric ya kai ziyara cibiyar addinin Musulunci da ke birnin Yamai don taya musulmi bikin sallah. Sannan muna tafa da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. Masu zanga-zanga a Hong Kong sun yi kunnen uwar shegu da gargadi da jami'an 'yan sanda suka yi musu da safiyar yau litini bayan da 'yan sandan suka fesa musu barkonon tsohuwa da harba musu hasashen roba domin tarwatsa su lamarin da ya sa suka fusata suka toshe hanyoyi. a babban filin jirgin sama na birnin tarayyar kasar wanda yake yawan zirga-zirgar fasinjoji masu zanga-zangar sun yi cocorin doin abin da ya tilasta soke jiragen wato jigilar fasinjoji mutane da dama sun raunata a wasu yankuna da suka turnike da hayaki babu abin da ake ji sai karar mukamai da kuma ihwa-ihwan mutane cikin dare yan zaune gari banza sun yi ta wa yi wa mutane wato yan zaune gari banza na taiwa masu zanga-zangar bulala akan tituna kwatankwacin abin da ya auku a yuan wato a yuan long da ke arewacin yankin inda masu maza sanye da fararen riguna suka yi suka yi ta zane fasinjoji a tashar jirgin kasa. Hukumomi sun ce mutum hamsin da hudu ne suka ji rauni ciki har da mutane biyu da suke kwance cikin mummunar yanayi a asibiti a yau litini da kuma wasu 28 da yanayinsu bai munana ba ji hukumomin asibitin. amurka da kungiyar taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zama na takwas da zimmar cimma matsaya tsakanin su domin kawo ƙarshen yakin da ake ta yi tun shekaru goma sha takwas da suka gabata a ƙasar afghanistan domin share fagen tattaunawar zaman lafiya a tsakanin ƙungiyar an kammala zaman da aka kwashe kwanaki tara ana yin sa a qatar da goshin asuba a yau litinin a cewar wani ɗan ƙungiyar ta taliban an ci da zaman ne a jiya da al'ummar musulmi a duk faɗin duniya suka fara shagulgulan sallah wanda za a kwashe kwanaki uku ana yi wato idul adha a wani takaitaccen jawabi zabihullah mujahid ya ce tattaunawar tana da tsarkakiya kuma tana tasiri domin duka bangarori biyun sun amince su tuntubi jagororinsu saboda abin da zai biyo baya. Masu saurare kada ku manta labarun na zuwa muku ne daga nan muryar Amurka a Washington DC. lauyan mutumin nan da ake zargi da harbe mutane a wani masallaci a kasar norway ya ce wanda yake karewa ya ƙi baiwa masu bincike haɗin kai a yau lauyan ya ce wannan yancinsa ne saboda bai yi na'am da laifin da ake zarginsa da shi ba kafafen yada labarai dai sun bayyana wanda ake zargi da suna philip manshaws dan shekaru 21 mutumin dai dan asalin kasar norway ne kuma ana tuhumarsa wato ana tuhumar shi ne da laifin kisa babu wanda ya rasa ransa a masallacin amma bayan wasu sa'o'i 'yan sanda sun gano gawar 'yar uwarsa a wani wuri daban a lokacin da mashhaus ya shiga masallacin annur a ranar asabar mutane uku ne kacal suke cikin masallacin shigarsa masallacin ke da wuya ya buɗe wa mutane biyu wuta na ukunsu kuma wani mutum ne ɗan shekaru 65 kuma tsohon jami'in 'yan sandan sama na pakistan wanda ya yi nasarar damƙe shi mukaddashin hukumar tsaron cikin gida ta homeland security a nan amurka ya kare matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na kai farmaki a wasu kamfanonin sarrafa abinci da ke jihar mississippi inda suka je kamin ɗaruruwan bakin haure da ba su da takardun izinin zama sai dai ya ce bai ji daɗin lokacin da aka gindaya aka kai farmakin ba lura da cewa an kaddamar da shi ne kwanaki kaɗan bayan da wani ɗan bindiga ya harba mutane 22 a wani harin kan mai uwa da wabi a el paso da ke jihar texas a wata hira da aka yi da shi a shirin meet the press a gidan talabijin na nbc kevin mcallinan ya ce mutum 200 daga cikin bakin haure 680 da aka kama bayan an kai farmakin a wasu kamfanoni biyar suna da tarihin aikata manyan laifuka kuma za a mayar da su kasashensu na asali wasu hotunan bidiyo da aka watsa ta kafar talabijin sun nuna wasu kananan yara suna ta kuka bayan da suka gano cewa farmakin ya ritsa da iyayensu amma makalinan ya ce an gudanar da kamen ta hanyar nuna tausayi sannan an tanadi matakai na kula da yara masu kada kuri'a a kasar argentina sun shammaci shugaba mauricio macri a zaben fidda gwani da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata yayin da aka kammala kidaya mafi akasarin kuri'un da aka kada sakamakon ya nuna cewa masu zaɓe ba su ji daɗin irin matakan tsuke bakin aljihu da gwamnatin shugaba makri mai matsakaicin ra'ayin mazan jiya take ɗauka ba lamarin da ya sa suka sauya akalar tafiyarsu zuwa bangaren masu ra'ayin sauyi shugaba makri da abokin takararsa miguel angel pinchetto sun samu kashi 32 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da abokin hamayyarsa alberto fernandez da abokiyar takararsa christina fernandez kirchner suka samu wato kashi 47 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Aisha Ma'azi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai taskar rahotanninmu. A Najeriya shugaban mazahabar Shi'a Sheikh Ibrahim Elzazzaki da matarsa sun isa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Abuja domin tafiya ƙasar Indiya neman magani. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana. a halin yanzu yan majiran malam ibrahim elzazzaki sun tabbatar da cewa malamin yana shirin tafiya india a yanzu haka ma shi elzazzaki yana na babban filin saukan jiragen sama na abuja namdi azukwe kakakin kungiyar ibrahim musa ya ba da wannan tabbaci a zantawa da ni da shi ta wayar ho eh lalle haka ne muna fara an jima allah da ba su tashi wato ibrahim wannan za mu iya cewa ah, ya bi wato sharuɗan nan da aka kafa ba a yi amfani da su ba kenan a gaskiya ba za mu iya cewa ba dai ko ba haka ba ba za mu iya cewa haka nan ba amma dai lalle bisa ga abin da muke tabbata shine lalle tafiyar tana nan kuma insha Allah da yamma za a yi wani ƙarin bayani Ibrahim Musa zaka ba mu kan yanayin tafiyar tun da kusan za a iya cewa ba malam din ba shi ɗaya ba ne ake sa ran zai tafi India eh lalle ba shi kaɗai ne zai tafiya din ba bisa rakiyar su jami'an jami'an tsaro din ne sannan kuma da kuma yan uwa masu masu hidima wato za a iya cewa cikin sharuɗa yi cewa shi ne zai ɗauki nauyin kansa in ya kasance a india a gaskiya ba zan iya cewa ga yadda abubuwa ɗin suke ba kawo yanzu gaskiya ibrahim musa kace tafiyar ta hada hada jami'an tsaro na dss da wakilai na gwamnatin jihar kaduna eh to gaskiya duk wannan ban da wannan duk abin da na sani da shine Ah, kasan dama da ita kurta ce bisa sa'idin ita hukuma din ne kuma tun da tafiyan kaga za ta yiwu ko kuma za ta yi za mu ce lalle an cika wannan sharuɗa ne kasan kotu dama ta riga ta dinga sharaɗin bisa sa'idin su ina yanzu gwamnati kuma kaduna wannan daga baya ne aka zo da shi wanda yake kuma eh, ba za mu iya cewa komai kan shi gaskiya tun da kotu ta yanke hukuncinta waɗannan sharuɗa na gwamnatin kaduna ku ba yi la'akari da su ba kenan idan eh, ne ba mu san da wannan gaskiya muna fata da zarar a shi malam ɗin da ita war gida zinatu sun samu tashi eh. muna so mu samu labari nan take yanzu dai za mu jira mu ga tashin malamin da kuma martani da za a samu watakila daga gwamnatin jihar Kaduna ko ita kanta gwamnatin Najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. A gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan ci To a jamhuriyar Nijar kuma jakadan Amurka a ƙasar Eric Wachika ya ziyarci ofishin ƙungiyar addinin Islama da domin isar da sakon taya al'ummar musulmin Nijar murnar sallar layya wacce ake ci gaba da shagulgulanta a yanzu haka a kasashen duniya ga rahoton da silan mumun barma ya aiko mana daga yamai wannan shine karan farko da wani babban jami'in diplomasiyyar amurka a nijar ke kai ziyara ta kanas zuwa ofishin kungiyar addinin islama da nufin isar da sakon al'ummar kasar ta amurka musamman a irin wannan lokaci na shagulgulan sallah abinda ke kara gwada mahimmancin mutunta addinin abokan zama a duk inda suke a duniya ambasada eric p witeka ya bayyana cewa Au nom du gouvernement des États-Unis, j'adresse mes meilleurs voeux au peuple musulman du Niger à l'occasion de la fête de Tabaski. Baraka de Salah, Eid Mubarak. da sunan gwamnatin amurka ina yi wa al'ummar musulmin nijar barka da sallah wannan wani lokaci ne na ƙara mai da hankali ga ibada tare da yawaita addu'o'i sannan dama ce da ake taruwa wuri ɗaya iyalai da aminai cikin yanayin zaman lafiya da ƙaunar juna ƙasar amurka ƙasa ce da kowa ke da 'yancin yin addinin da yake so akalla musulmi miliyan uku da rabi ne ke rayuwa a amurka mun yi amanna cewa imani a addinance wani abu ne mai matukar muhimmanci a tsakanin al'umma mutane masu nutsuwa da karfin imani na taka rawa sosai a sahun al'umma abinda ka iya taimakawa sosai wajen samar da zaman lafiya yafewa juna da adalci la tolerance et la justice. Da yake karɓar sakon al'ummar ƙasar Amurka shugaban ƙungiyar addinin Islama ta ƙasa IEN limamin babban masallacin Juma'a na birnin Yamai shak Jabir Umar Ismail da sunan al'ummar musulmin Nijar ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka. Lalle mun ji daɗi wannan wannan ne yana gwada ma jama'a duka da cikin Nijar da babu fitina tsakanin addinin musulunci da waɗansu addinai. kenan shi ma ya zo ya karfafa wannan zumunta kenan allah ya sa wannan ziyara da ya zo ya muna ya sa jama'a da dama su gane da fitina bai da kyau kenan kowa ya yi addinin shi yadda allah ya umurke shi muna so allah ya sa musulmai sauran musulmai su gane da sauran kiristoki babu fitina mutane ya kamata su zamna kwanciyar hankali da zumunta mu samu albarkan wannan shekara da kwanciyar hankali da nan da niger da amerika da sauran kasashen duniya gaba dai kasar amurka na daga cikin kasashen da ke kan gaba wajen tallafa wa jamhuriyar niger a yunkurin da kasar ta sa gaba wajen samar da zaman lafiya mai dorewa ta hanyar tararrakin faɗakar da shugabannin al'umma da na addinai da samar da aikin yi ga matasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma daga mai da wannan rahoto. To daga jamhuriyar Nijar bari mu sake komawa Najeriya inda gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya mika godiyarsa ga jami'an tsaro saboda irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen tabbatar da tsaro a jihar. Gwamnan ya yi wannan yaban ne a ci gaba da bukukuwan sallah da ake gudanarwa a fadin duniya baki ɗaya. Ya gudanar da nasa bikin sallah a fadar gwamnati da ke Maiduguri. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri. gwamnan jihar borno Baba Gana umar zulum ya mika godiyarsa ga jami'an tsaro da ma sauran al'ummar jihar kan gudunmawar da suke bayar wajen samar da tsaro a jihar gwamnan ya yi wannan yabon ne a ci gaba da bukukuwan sallah da ke gudanarwa a faɗin duniya baki ɗaya da kuma ya gudanar da nasa a fadar gwamnatin jihar borno da ke garin maiduguri gwamnati ce za su yi duk iya mai yiwa su ga sun inganta rayuwar al'ummar jihar na farko dai nake son gwada ma allah shi wanda ya ba mu tsawon kwanaki da muka gan wannan rana na mai albarka muna roƙon shi da sunan wannan ranan ya biya sauran bukatun mu duka na baya ina ma godiya ma president muhammadu buhari a sojoji da ds da police da civil defense da makamantansu da suna borno gaba daya yadda suna taimaka su kawo zaman lafiya borno na uku nake son godiya ma mutanen borno gaba da suna roƙon allah don saboda mu samu lafiya allah ya ba mu lafiya muna gode musu su yi mana hakuri gwamnati insha allah da tabbatar cewa mun bunkasa zaman su a kasan borno na karshe da allah ya ba mu lafiya muna ci gaba da roƙon su su ba mu haɗin kai da za mu tabbatar cewa borno ta yi gaba. waya al'umman jihar borno suka gudanar da wannan bukukuwa na sallah ne a wannan lokaci gale ga wasu daga cikin magidanta da abin da ke cewa rana Ali Kotoko. Na gashi Allah sa an yi bikin sallah a garin Maiduguri. Ya wannan sallah ta zo muku? Eh, ayin sallah lafiya, duk kowa ya walwala, duk an je idi an dawo ba wani matsala ko ina aka je. Kuma an je kowa yanzu yana zuwa ziyara da sauran su nan. To menene fatar ku al'umman jihar Borno ganin cewa a wannan lokaci ne na ibada na roƙon Ubangiji? sai godiya da tun da already yanzu za yi fata a yi addu'a ma namu kuma da kasar gabaki da aka Sunana Ibrahim Haruna daga Gwange Sabon Gari. Eh Maiduguri an yi sallah lafiya lafiya ba wani hayaniya ba wani ciko-cikon komai alhamdulillah dai kawai sha'ani na zaman yau. kamar da me nan. zaman yau kamar abubuwan kayan masarufi gashi akwai kayan yayi tsada kuma babu kuɗi a hannun mutane ya sun ka ban yanka fa an samu anyi eh alhamdulillah an yanka me yanka biyu ya yanka daya me yanka daya bai samu ya yanka ba menene fatar ku ne ganin cewa an sake samun zaman lafiya a wannan jiha fatan zaman lafiya mu dai alhamdulillah gwamna sabo yana kokari duk kokarinsa duk lungu da ƙauye da sako yana ta sintiri ya gade mutanensa al'ummarsa al'ummarsa a zauna lafiya na kuma waye wasu yaran da na tadda suna yawon sallah ko ya suke ji game da wannan bikin sallan a yanzu kuma menene fatar su me sunanka abdallah abdallah waye a wata maina to gashi yau sallah ko to ya sallar take alhamdulillah kun na bikin sallah ko mm. ka ci nama eh na ci ka ji yawon sallah eh to me ka samu a yawon sallah mm, ɗari ya menene sunan ka yaro umar maruna to umar ya sallah alhamdulillah ana yawon sallah ko Eh, me ka samu a yan sallah? Ɗari da goma. Har ka samu ɗan kuɗi a hannunka? Eh. To me za ka yi da kuɗi? Zan sai kayan makaranta. Kamar me kenan? Takardu da fensir da kilina da shafuna. na so kai karatu kenan mun mm. kake so ka zama in kai karatu dokta ne da Allah ba da sa'a ba wasu yara kenan da ke ci gaba da shagulgular bikin sallah da ake gudanarwa a fadin duniya baki daya kai bayyana yadda suke ji kan wannan rana da ma irin burin da suke so su cimma a rayuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe goma sha daya na safe da minti goma sha takwas. To ga na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba wasu daga cikin nakasu da akan sama da suka shafi karatun jami'a, ko dai daga ɓangaren malamai ko kuma daga wajen ɗalibai da akan yaye daga jami'o'i. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya samu zantawa da Dr. Abdullahi Yalwa. na kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke jihar bauchi martaba ga mutane kalmar jami'a a turance ta samo asali ne daga kalmar ita kanta duniya baki daya wato a turance ana ce da jami'a university shi ko kalmar university an samo shi daga abin da ake cewa universe wato duniya kenan idan ko haka ne abin da ake so a isar shine mutumin da du ya kai mataki na karatu na jami'a aka ce yau gashi jami'a ta hassale masa ta amince da shi cewa ya kammala karatu to tsammani ake yi cewa wannan mutumi duk inda ya samu kansa a duniya matuƙar jama'a na rayuwa to zai zama kamar wani majingina a gare su zai zama mai amfanarwa zai zama mai tallafawa zai zama mai taimakawa sakamakon cewa ya fito daga wata farfajiya wadda ta riga ta gogar da shi yadda za a rayu a ko'ina a duniya ko da wani irin bangare na karatu ne ya karanta shi ya saka ake da abin da ake cewa shi takarda ta jami'a in mutum ya kammala karatu ana ba shi shaidan kammala karatu ne abin da ake cewa karakta ne wato tarbiyya gogewa da kuma karatu don haka akwai abin da ake nema mafi karanci na mu'amala na rayuwa na zamantakewa da ya sarrafa dukkan wani al'amari da ka iya bijirowa mutum bayan gundarin karatu na wani sashe da mutum ya yi shi ya saka a wasu lokuta sai ka ga mutum ya karanta wani bangare na karatu daban amma sai ka same shi yana wani aiki na daban wanda ba bangaren abin da ya karanta ba ne misali mu ce aikin jarida sai ka je ka samu wani ya karanta bangaren addini ko bangaren wato zamantakewa ko wani harshe ma wato yare na wani wanda ba kai tsaye aikin jarida ba ne ba mass communication ba amma sai ya zo shi a matsayinsa na wanda ya jami'a kaga ya saje a cikin wannan layi kakan iya zuwa banki ka samu mutanen da ba sun yi karatun kuɗi ba wato ba accountants ba ne amma sun zo suna riƙe kuɗi suna sarrafa shi yadda ya kamata bisa ka'idoji da dokan banki saboda wancan gogewa da suke da shi da ake cewa karakta in ka hada shi da lanin dinnan kenan kuma abin da ake so koyaushe shi wadda duk ya karatu aka ce ya kai wannan mataki ita jami'a farfajiya ce da ba wani wurin da mutum zai yi wani karatu a duniya nan da ya wuce wannan mataki a jami'a ake digiri misali a jami'a ake abin da ake cewa masters digiri, kuma a jami'a ake digirin digirgin wato phd ba wani karatu kuma za a ke yin sa a aji domin a ba da wani takarda a tsarin karatu da ya wuce wannan mataki na digirin digirgir saura abubuwa ne da mutum kokarinsa zai kai shi wato kamar zama babban shehi da ake cewa farfesa wannan mataki ne na aiki mataki ne na rubuce-rubuce da wallafe-wallafe da zai iya sa a baka ci gaba a aikinka har ka kai wannan mataki musamman ga malaman jami'a yadda ka yi bayanin yadda shine kwaloluwa ƙarshen ƙurewan ilimi kenan to amma sai ka ga ya zanto ilimin nan ta yaya kake ganin zai amfani al'umma da shi yawa su kaman jami'o'i kamata ya ce su ya zama alfanu ya zama alkhairi ya zama wato wani mafita ga al'umma inda aka samu yawaitan jami'o'i kamata ya a samu karantan matsaloli dukkan wani matsala da ya bijiro abinda ake kyautata tsammani shine a kimiyyance a basirance jami'o'in nan za su ɗauki wani nazari a yi bincike akan wannan musabbabi a kuma fito da hanyoyi wadda za a magance kowace irin nau'in damuwa ce cikin sauki wala Allah wannan damuwa yana da alaka da zamantakewa misali rigingimu na kabilanci na addini na sace-sacen mutane daga garkuwa da su rigingimu da ake da su irin wa'annan wala Allah lalacewan hanyoyi a an gyara in an yi gyaran bai jimawa ya sake lalacewa wala Allah na'urori da muke amfani da su wala Allah yawaitan hayaki wala Allah yawaitan shara a cikin al'umma yaya za a yi amfani da shi a sarrafa shi a kauda shi dukkan wani irin damuwa ya kamata a ce jami'o'i cibiyoyi ne na bincike na nazari wadda za su fito da magunguna ga irin cututtuka da suke damun al'umma ta kowane bangare sai gwamnati ta zama tana amfani da shi na warware matsaloli don samun maslaha ga al'umma to kamar yadda ka sani a najeriya muna iya cewa da wasu kasashe na afirka abinda muke gani sabanin irin wannan al'amari ne masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku musamman wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A gaida Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu sai wasiƙun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da saƙon Saliu Isa Fana da Nafa'atu Muhammad Shiyar Shawa Fana jihar Kebbi. Waɗanda suka ce Assalamu alaikum ya Hausa muna ce al'ummar musulman duniya wannan bikin babbar sallah. da fatan allah maimaita mana ta baɗaɗa muna kuma cikin masu yawan rai kuma don allah masu ababen hawa a daina tukin ganganci don kaucewa munanan haɗarruka sai saƙon usman kasin kiringim ɗan nijar mazaunin ƙasar libya tare da comrade sani diga ɗan jihar maraɗi da ali kiyari bulamba waɗanda suka ce assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka da fatan kun sallah lafiya a yau mun shigo wannan fili ne domin mu taya 'yan uwa al'ummar musulmi na duniya baki daya muna gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana allah ubangiji ya maimaita mana ta baɗi da rai da lafiya amin summa amin assalamu alaikum voa hausa a yayin da musulmi a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan sallah muna fata majitanmu da sauran al'ummar musulmi zamu mu dukufa wajen yi wa ƙasashenmu na najeriya da nijar da kasashenmu na afirka do'in zaman lafiya da karuwar arziki na gode sako daga sunusi ishaq adam tudun wadan ɗankadi kano sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a bocin tarayyar najeriya wanda ya ce salam voa hausa ina taya al'ummar musulman duniya muna yin babban sallah lafiya allah nuna mana baɗi lafiya ya kuma dawo mana da alazanmu da suka yi aikin hajji bana lafiya amin summa amin A gaida Mahmud Lalo da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin ga Aisha ta dawo da labarai amma a takaice. masu zanga-zanga a hong kong sun yi kunnen uwar shegu da gargadi da jami'an 'yan sanda suka yi musu da safiyar yau litinin bayan da 'yan sandan suka fesa musu barkonun tsohuwa da harba musu harsashen roba domin tarwatsa su lamarin da ya sa suka fusata suka toshe hanyoyi amurka da kungiyar taliban sun kammala tattaunawar da suke yi a zama na takwas da zimmar cimma matsaya tsakaninsu domin kawo ƙarshen yakin da ake yi tun shekaru goma sha takwas da suka gabata a ƙasar afghanistan domin share fagen tattaunawar zaman lafiya a tsakanin kungiyar an kammala zaman da aka kwashe kwanaki tara ana yinsa a qatar da goshin asuba a yau litini a cewar wani ɗan kungiyar ta taliban lauyan mutumin nan da ake zargi da harbe mutane a wani masallaci a kasar norway ya ce wanda yake karewa ya ki baiwa masu bincike haɗin kai a yau lauyan ya ce wannan yancinsa ne saboda bai yi na'am da laifin da ake zargin shi da shi ba To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji ra'ayoyinku akan irin rawar da jami'an tsaron Najeriya ke takawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda, sai mun ji daga gare ku. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da julie gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan alfredo santos ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare.